Abu Safiyanu ya sa mutane guda biyar suna kallo waɗannan intelligence suna kallon fiskansu. Abu na Kalu, ya sa mutum biyar sun juya. Abu Safiyanu kuma ya juya yana facing ɗin wato yana facing ɗin wato shi sarki yana mishi tambayoyi. Yana facing ɗin wato mutum uku da ya sa su tambaye ya su dinga kallon fiskan wato shi Abu Safiyanu ɗin. Amma ya juya gefe waɗancan kuma suna kallon intelligent shi Abu safiyanu yana kallon intelligent shi kuma sarki yana mashi tambayoyi shi hira qallud din tambayan da ya masa na farko yace wannan Muhammadun da kake cewa kana kusa da shi ga tambayoyi da zan maka saboda ya sani a cikin littattafan su yana so ya gane annabi ne ya kashe mishi dan sako ko ba annabin Allah bane sai yace wannan da na kashe mishi dan sakon nan yana da danginsa sun taba sarauta ya ce a'a ba sa sarauta amma su ne suke kula da hidiman Ka'aba sai ya ce eh irin mutanen da nake so na samu amsa daya ce tambaya na biyu um, shi din nan nasaban shi yana da kyau sai ya ce ah nasaban shi babban nasaba ne nasaban shi mai daraja ne kowa yana so ya fito a nasaba mai kyau Ya ce na samu uku a biyu ko tambaya na hudu na uku sai ya tambaye shi yace suwaye suke bin addinin wannan da kuka ce ya zo din nan suwa suke bin addininsa? sa suka ce eh wanda suke bin addininsa talakawa sun fi yawa amma masu kuɗi akwai amma ba su da yawa sai ce na samu uku tambaya na hudu sai ya ce kun taɓa yin yaƙi da shi to lokacin an yi badar an yi uhudu kun gane ko sai ce eh mun taɓa yin yaƙi da shi to in kun yi yaƙi da shin waye nasara ku baka bani labari sai ce lokacin da muka yi yakin badar ya yi nasara a kanmu da muka zo muka yi yakin uhudu kuma mun yi nasara a kan shi sai ce na samu amsa na biyar ko hudu ko ya ce aka annabawa suke inda ya ga dama yana so ya kashe ku ku ƙureshawa gaba ɗaya da zai roƙi Allah Allah ya tada ku gaba ɗaya ku mutu amma su annabawa suna so mutane rahama ne ga mutane suna so mutane ne su samu shiga addini don haka malami ya zo yana zagin wannan ya ci mutuncin wannan ba da'awa bane yake yi idan da'awa yake yi shi manzon Allah yana son mutane su shigo addini malami ma ana so yayi da'awa mutane su musulunta su gane addini amma kana cin mutuncin mutane ko kina cin mutuncin mutane yaya za a iya saurare da'awanki ki samu mata ki ci mutuncin su bai yiwa a saurare ki ina fata an gane Allah ka bamu basira amin Allah ka bamu ilimi mai albarka Amin. Allah ka bamu ilimin tsoron Allah amin